gaskiya shirin ciki da gaskiya na sashen hausa na biyu wanda madugu ban tafiya ibrahim alfa ahmed mai kawon karo ke gabatarwa gaskiya ya cancanci yabo domin shirin nan na wannan mako a gaskiya ya nuna irin yadda ake zaluntar bayan allah wayanda ba su ji ba ba su gani ba ah, ba zan manta ba a shekarun baya akwai lokacin da ake shirin nan na national pardon inda ah, alkalin alkalai na jiha ya kan bi ah, gidajen yari na jiha so yayin da yake bi akwai wata karamar hukuma inda aka samu wani da aka ajiye shi a gidan yari kusan na tsawon shekara goma sha biyar ba tare da an zartar masa da hukunci ba kuma wannan wai laifin sa ya faci sun kan tsere shekara goma sha biyar yana jiran shari'a to akwai irin wayannan mutane da dama wayanda ba wani laifi suka aikata na kirkir ba amma kuma akan bar su su ɗauki lokuta da dama suna jiran shari'a eh, ya kamata ƙungiyoyi na kare haƙƙin adam su sake bi a bi gidajen yare na najeriya domin akwai wayanda suke da irin wayannan matsaloli wanda ba wani laifi suka aikata na kirkir ba na kasa tabbatar musu sannan kuma ba ba su ba suka ga sun ɗauki shekaru da dama wani ma har ya mutu ba tare da an zartar masa da hukunci mun gode sashen hausa na biyoyi ya dauke kokarin tsage gaskiya allah nake ku mai magana abubakar kalaganta daga garin galungo jihar taraba assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana activist muhammad lawal gusau sakataren kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar zamfara ina mai amfani da wannan dama domin in nuna ta'aziyya ta ga ainihin al'ummar jihar zamfara musamman na yankin dan gulbi dan sadau magami da kuma bindin akan iftila'in da ya same su na hasarar rayuka da kuma satar al'umma da wannan nake kira ga gwamnan jihar zamfara da ya mai da hankali wajen ganin cewar an kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar zamfara mai magana activist muhammad lawal gusau sakataren ƙungiyar murar talaka ta ƙasa reshen jihar zamfara Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. mai magana muhammadu hassan maradon dan buran maradon ina kira ga dandalin boe domin a yi kira ga shugabanninmu na ƙasa da kuma na jihar zamfara A kan halin da muke ciki na mutane ga sunan ba gaira ba dalili ana kashe su ana kona musu dukiyoyi sannan kuma ana garkuwa da jama'a wannan matsala yanzu muna ganin ta kamar abu mai sauki tabbas ba abu ne mai sauƙi ba domin gudun kar abin da ya faru a arewa ta gabas ya sake faruwa da mu domin a haka aka fara maiduguri da adama da yobe har 'yan boko haram suka zo suka rinjaye ƙananan hukumomi kusan sun kame jihohi guda uku gaba ɗaya saboda haka ina kira ga shugabanninmu na jiha da kuma gwamnatin tarayya hasali ma mu a zamfara mu muke da ministan tsaro saboda haka kuwa idan har muna da ministan tsaro ya kamata a ce mun samu ɗauki fiye da kowane bangare saboda haka ina kira ga shugaban ƙasa janar muhammadu buhari da ministan tsaro janar manar da'ali sannan kuma da gwamnan jihar zamfara mai daraja abdulaziz yayar abubakar shatiman zamfara da sauran dukkan wanda alhakin tabbatar da tsaro yake da hannunsu a jihar zamfara da jihohi gaba daya na arewa maso yamma domin a tashi a ɗauki abin nan da muhimmanci tabbas mun sani cewa kowane irin masifa tana zuwa daga ubangiji ne amma kuma idan aka roƙi allah zai kawo mana sauki saboda haka gwamnati tana da rawar da za ta taka kuma mu al'umma muna da rawar da za mu taka amma a hakikanin gaskiya a halin da ake ciki a zamfara yanzu za mu iya cewa abun ya fi karfin jama'a ya fi ma karfin gwamnatin jihar zamfara saboda haka muna nema gwamnatin tarayya ta kawo mana ɗauki da fatan waɗanda allah ya sa suka rasa rayukansu ko suka rasa muhallansu ko suka rasa wasu abubuwa na rayuwa Allah ya sa ya zama kafara gare su mu kuma da muke da saura Allah ya kawo mana sauki Allah kuma ya tabbatar mana da zaman lafiya a jihar mu ta Zamfara da ƙasar mu baki daya mai magana Muhammadu Hassan da Tamburan Assalamu alaikum sashen Hausa na dandalin BOA mai magana Hafizu Balaraba Gusau daga jihar Zamfara a Najeriya. to ina son isar da sakona ne ainihin dangane da yadda gwamnatin jihar zamfara jiya ta fitar da wata sanarwa na yunkurin hana masu aiki da kafafen yada labarai musamman social media watsa hotunan gawarwaki da ake kashewa a jihar zamfara wanda alhakikanin gaskiya mu kanmu ba cikin jin daɗin ranmu ba muke watsa wa'innan hotuna amma ya zama dole domin wannan ita kaɗai ce hujjar da za mu gaya ma duniya cewa ana kashe al'ummanmu kuma har yanzu babu wani ƙwaƙƙwaran mataki da gwamnatin jiha ta ɗauka ko kuma gwamnatin najeriya ta ɗauka wanda za mu ce gashi nan a zahiri ƙasa mun gani wannan dalilin da ya sa kenan mafi akasarin masu hulɗa da waɗannan kafafen muke yada wannan hotunan da haka nake kira ga gwamnatin jihar zamfara da ta sani cewa ba zai yi a dake ka kuma a hana ka kuka ba fatar mu allah ka bamu zaman lafiya a najeriya da jihar zamfara da ma afirka baki daya na gode sashen hausa da dandalin boa mai magana hafizu balarabe so daga jihar zamfara